Hanyar adalci Darasi na ɗari daidai Yaya ka ɗauki Yesu sashe na biyu Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya gane ya miƙa kai ga hanyar adalci wadda shi ya kafa, ta haka muna samun salama ta ainihi tsakaninmu da Allah har abada. ina da murna yau in kawo muku wa'azin hanyar adalci. Yau za mu ci gaba da darasin da muka soma wancan lokaci na baya, kan maganar darasin shi ne, yaya ka ɗauki Yesu, muhimmiyar tambaya ce, makomarmu a lahira tana a rataye bisa ga yadda muke ɗaukar Yesu almasihu. Darasin da ya wuce mun yi muku tambayoyi game da haifuwarsa mai al'ajabi da halinsa mai tsarki, da maganarsa mai ban mamaki, da ikonsa mai girma, da sunaye da makamansa masu daraja, yau muna da manyan tambayoyi biyar kuma don ku yi tunane game da Yesu. Tambaya ta fari ita ce, Yaya ka ɗauki mutuwarsa, ko ka san inda za ka mutu? To, ta wace hanya za ka mutu, ko ka san lokacin mutuwar ka? da ni da kai, lalle ba mu san abubuwan nan ba, amma Yesu bai zama kama da mu ba, ya san inda zai mutu, ya faɗa ma kowa zai mutu a Urushalima, kuma ya san yadda zai mutu, ya gaya ma almajiransa, Ga shi za mu je Urushalima. inda dukan abin da annabawa suka rubuta a kan ɗan mutum zai cika, za a bada shi ga waɗanda ba Yahudawa ba, a yi masa ba'a, a walaƙanta shi, a tofa masa miyau, za su yi masa bulala, su kuma kashe shi, amma a rana ta uku zai tashi. Luka Sura goma sha takwas, aya talatin da ɗaya zuwa talatin da uku ya kuma faɗa ma almajiransa lokacin da zai mutu, zai zama ran da Yahudawa za su yanke ’yan raguna na idin ƙetarewa, bisa ranar nan dole ya mutu tamkar ɗan rago na Allah, haɗar da za ta ɗauke zunuban duniya. Mutuwar Yesu ta bambanta da duk wata mutuwa, domin ya zaɓa ya mutu, mun ji Yesu ya ce, Ba mai ɓace mini rai, domin ni da kaina nake da shi, ina da iko in ba da shi, ina da iko in ɗauko shi kuma. Yohana Sura goma aya goma sha takwas Yesu bai taɓa yin zunubi ba, saboda haka ba dole ya mutu ba, ya iya hawa zuwa cikin sama daga inda ya fito, ba sai ya mutu ba, amma ya zaɓa ya mutu ta dalilin yin biyayya ga nuhin Ubansa da kuma saboda ƙaunarsa don masu zunubi, ya ba da ransa mu. ya bar mutane su haɗa shi da gice da ƙusoshi, ya mutu domin ya kamana gafarar zunubi da tabbataccen wurin zama a aljanna. Wajen shekara ɗari bakwai kamin shigowar almasihu duniya, Ishaya annabin Allah ya bayyana dalilin mutuwar mai fansa, sa'an da ya ce, Aka yi masa rauni saboda zunubanmu, aka duduke shi saboda muguntar da muka aikata, hukuncin da ya sha ya ’yantar da mu, dukan da aka yi ta yi masa ya samu kawarke. warke, dukanmu muna kama da tumakin da suka ɓata, kowanenmu ya kama hanyarsa, sai Ubangiji ya sa hukunci ya auko a kansa hukuncin da ya waje ba a kanmu, Ishaya Sura hamsin da uku aya biyar da aya shidda. Saboda ni, saboda kai, Yesu almasihu ya mutu, shi makiyayi mai kyau, ya ba da ransa domin tumakinsa, babu wani mutumin da ya taɓa mutuwa kamar yadda Yesu ya mutu, ba shi da misali, babu kamarsa. Ga wata babbar tambaya, ya kamata kowa ya ba da amsa. Tambaya ta bakwai Yaya ka ɗauki nasarar da ya yi ga mutuwa, wato tashinsa daga matattu? Yesu ya mutu, an bisne shi, maƙiyansa sun yi iyakar ƙoƙarinsu su tsare kabari, sun gangaro wani babban dutse, sun liƙe ƙofar kabarin gam, sun sa sojoji matsara kewaye, amma duka abin da suka yi ya zama a banza, ba su hana Yesu tashi daga matattu ba, hakika Ubangiji Yesu ya tashi a rana ta uku, ya bayyana ga almajiransa, bayan wannan ya bayyana ga fiye da shaidu ɗari biyar a lokaci guda, mutanen nan sun gan shi, sun taɓa shi, sun ci abinci tare da shi bayan tashinsa, ya nuna musu raunuka a hannuwansa da ƙafafunsa da gefensa, tabbas ya tashi daga matattu daidai yadda ya hango, Allah ya tā da Yesu daga matattu domin ya tabbatar ma dukan duniya cewa ya karɓi aikin da Yesu ya yi bisa hakici, ita ce cikakkar haɗaya ta ƙarshe ce, domin biyan hukuncin da zunubi ya tilasta. Mutuwa babban magabci ce, kakanninmu sun mutu, annabawa sun mutu, gawawwakinsu suna cikin kaburburansu, wata rana mu kuma za mu mutu, amma yabo ya tabbata ga Allah, Yesu almasihu ya ci nasara bisa mutuwa, shi mai ceto rayayye ne, yana da iko ya ceci duk wanda ya zo ga Allah ta wurinsa, domin yana da rai yana roƙo domin dukan wanda ya ba da gaskiya gare shi, ko yau akwai wani annabi wanda yana nan da rai bayan ya mutu, a'a, babu ko ɗaya, Yesu almasihu kaɗai ne wanda ya ci nasara bisa kabari, yau yana da rai, saboda haka dukanmu masu ba da gaskiya gare shi, ba mu jin tsoron mutuwa, mutuwa ƙofa ce, ta wurin da za mu tafi, mu kasance tare da Ubangijinmu a sama, lalle ba mai kama da Yesu, ko a duniya, ko a lahira, babu irinsa. Menene tunaninka game da nasararsa ga mutuwa? Ga wata tambaya, tambaya ta takwas, yaya ka ɗauki hawansa zuwa cikin sama? Bayan da Ubangiji Yesu ya tashi daga matattu, ya bayyana ga almajiransa domin kwana arba'in, sa'an nan ya yi musu bankwana, ya hau zuwa cikin sama, ya zauna a hannun dama ga Allah, wurin mafificin daraja, ta haka an nuna ya fi mala'iku da annaba da sauran ’yan adam girma, ga abin da Nassi ya shaida, Allah ya ɗaukaka shi sosai, ya ba shi sunan nan da ya fi kowane suna, don kowace gwiwa sai ta durƙusawa sunan nan na Yesu a sama da ƙasa, da kuma can ƙarƙashin ƙasa, kuma kowane harshe ya shaida cewa Yesu almasihu Ubangiji ne don ɗaukakar Allah Uba. Filibiya Sura biyu aya tara zuwa aya ta goma sha ɗaya Hakika shi makaɗaici ne ba mai kama da Yesu, tare da wannan ga wata tambaya wadda take buƙatar amsa gare ka. Tambaya ta tara, yaya ka ɗauki dawowarsa cikin duniyan nan Yesu almasihu zai dawo, ya shaida haka, annabawa sun yi shelarsa kuma, haka kuma mala'iku, dukan almajirai na gaske na almasihu suna jiran dawowarsa, zai dawo ya ɗauki mutanensa sama, zai hukunta duniya cikin adalci, zai yi mulki bisa dukan duniya, zai yi sarauta ta shekara dubu. sai dukan abokan gabansa sun durƙusa a gabansa, hakika yana dawowa da wuri, kowa zai shaida cewa shi ne sarkin sarakuna da Ubangijin iyayen giji, yana dawowa, za ka tsaya a gaban babban alƙalin nan, ran nan za ka gan shi ido da ido, zai tambaye ka yaya ka ɗauke ni, wace amsa za ka ba da? da za ka ce, Ina tsammani, kai ɗaya ne a cikin annabawa, sai zai ce, In haka ne, domin ba ka gaskanta ni ba, za a hukunta ka domin ba ka ba da gaskiya ga abin da ya ce game da kansa ba, ba ka kuma gaskanta abin da annabawa suka rubuta a kansa ba, wato, shi ne ɗan Allah, wanda ya fito daga sama, shi kaɗai ne mai ceto. wa zai dawo ya yi sarauta, ko Ibrahim, ko Musa, ko Dauda, ko wani annabi? A'a, wa zai dawo ya yi mulki, Ubangiji Yesu almasihu shi ne wanda zai dawo, zai zama alƙali, Allah ya tabbatar da wannan ta hanyar tada shi daga matattu, zai dawo, ko wani ido zai gan shi, kowace gwiwa za ta durƙusa, kowane harshe zai shaida Yesu almasihu Ubangiji. Mun zo ga tambayarmu ta ƙarshe, tambaya ta goma, yaya ka ɗauki abubuwan da yake bukata a gare ka? Ubangiji Yesu ya ce, Ku zo gare ni, dukanku da kuka gaji, kuma kuna fama da kaya masu nauyi a kanku, zan ba ku hutawa. ku karɓi umarnaina, ku kuma koya daga wurina, domin ni mai tawali'u ne, marar girman kai, kuma za ku sami hutu a zuciyarku. Mati Sura goma sha ɗaya aya ashirin da takwas da ashirin da tara Yau ɗin nan yana kiranka, ranar da ya kira almajirai na farko su bi shi, sai suka bar komai da gidajensu, da iyalansu, da ayyukansu, haka yake bukata gare ka. Wannan baya nufin ka da gida da aikinka don ka biye su ba, amma ya kamata ka miƙa wuyanka gare shi, ya ɗauki matsayi mafi girma a zuciyarka, yana son ka dogara gare shi, ka ba da gaskiya gare shi, ka karɓe shi a kan mai ceto da mai gidanka, yana bukatar dukanka, da tunaninka, da zuciyarka, da zikinka, da ruhunka. idan ka yarda shi akan shi ne yadda ya faɗa, to, abin da yake bukata a gare ka daidai ne. Kamar yadda muka gani, ba mai kama da Yesu almasihu, bai kamata mu kwatanta shi da wani ba, ta wurin haifuwarsa, da halinsa, da koyasuwarsa, da ayyukansa, da sunaye da makamansa, da raɗaɗi da mutuwarsa, da tashinsa daga matattu, da hawansa sama da dawarsa, da kuma ikonsa ya canza zukatan ’yan adam, babu mai kamarsa, yau yana da rai, yana tare da waɗanda suka ba da gaskiya gare shi, ba da daɗewa ba zai dawo, ba mai kama da shi a sama ko a duniya, saboda haka yana da iko ya zama sarki da Ubangiji a ranka. Ubangiji Yesu almasihu yana son ya zama mai cetonka da Ubangijinka, shi ya sa ya mutu a bisa gicce, ya tashi da rai, yana da iko ya yafe zunubanka, ya kafa kyakkyawar zumunta tsakaninka da Allah har abada, yana da iko ya baka sabon rai, zai wanke zuciyarka ta zama da tsabta, ya ya sabunta ka cikin iko Ruhu mai tsarki, amma dole ka dogara gare shi da haɗayarsa. abin baƙin ciki da yawa suna tsammanin Yesu almasihu babban annabi ne, amma ba su taɓa karɓarsa a kan Ubangijinsu da mai ceto ba. An gazganta Yesu babban annabi ne bai isa ba, ya kamata ka yarda Allah cewa Yesu ne Ubangiji bisa duka, sa'ad da ya mutu bisa gice, ya mutu maimakonka, dukanmu ’yan Adam muna da babbar matsala. zunubi ne, Allah cikin alherinsa mai girma ya shirya mana magani domin matsalarmu, amma dole mu sha, in na yi rashin lafiya, na tafi likita, za a rubuta mana maganin da ya kamata, sai na tafi na sayi magani, da na zo gida, na aza magani a kujera, na dubi maganin, magani yana gabana, wannan zai warkar da ni. a'a, domin a sami lafiya dole in sha maganin yadda aka rubuta. Maganin Allah shi ne Ubangiji Yesu almasihu da jinin da ya zubar bisa gicce. Wataƙila wani yana tambaya, Yaya na iya shan maganin Allah domin zunubai na? Yana da sauƙi, sai ka gaya ma Allah kai mai zunubi ne, kuma ayyukanka nagari sun zama misalin azamar tsumma a gabansa, ba ka da hanyar ceton kanka daga hukuncinsa mai adalci, sa'an nan sai ka gazganta da zuciyarka cewa Ubangiji Yesu almasihu ya sha hukuncin zunubinka dominka, Yesu almasihu ya cika kowane abin da shari'ar Allah ta tilasta. idan ka gazganta almasihu ya mutu ya tashi kuma daga matattu domin ya cece ka, sa'an nan Allah zai gafarta maka zunubanka, zai suturce ka da adalcin almasihu, zai aiko da ruhunsa mai tsarki cikin zuciyarka, zai ba ka ikon zama a gabansa har abada. Alhamdu ga Allah, akwai dama a maido ka mai adalci yau idan za ka ba da gaskiya. Abokai masu sauraro, ko kun sha maganin Allah, wanda zai warkar da ku daga cutar zunubi, ya cece ku daga madawamiyar wutar jahannama, wanda ya raina maganin Allah, wato jinin da Yesu ya zubar, bari ya sani, babu wani maganin da zai warkar da zunubai, babu, ko ɗaya, Allah baya da wata hanya ya tsarkake masu zunubi. ya maido su masu adalci a gabansa, babu wata hanya zuwa aljanna. Ku saurara da kyau ga abin da Nasi mai tsarki ya ce game da shi kaɗai, wanda ya zama hanyar adalci wadda Allah ya kafa domin masu zunubi su sami adalci a gaban Allah. Nasi ya ce, bisa ga Roma Sura uku, gama ba wanda zai sami zaman marar laifi a gaban Allah ta hanyar kiyaye abin da dokar ta ce a yi, amma yanzu kam an bayyana wata hanyar samun adalcin Allah, wannan adalci kuwa ba ta doka yake samuwa ba, ko da yake dokar Musa da littattafan annabawa sun ba da shaida game da shi, adalcin nan wanda daga wurin Allah yake yana samuwa ne ta wurin ban gaskiya cikin Yesu almasihu ga dukan masu ba da gaskiya, ba kuwa wani bambanci, domin kowa ya zunubi, kuma kowa ya kasa kai ga darajar Allah, amma bisa ga alherin da Allah ya yi wa kowa a kyauta, kowa ya sami zaman marar laifi a gaban Allah ta wurin fansar da almasihu Yesu ya yi. To, a kan menene za mu yi taƙama? A'a, ba wani abu, ta wani dalili aka kawar da taƙama ta hanyar kiyaye dokar? A'a, sai dai ta ban gaskiya. Ai, ta alherin Allah ne, kuka sami ceto ta wurin ban gaskiya, wannan kuwa ba ƙoƙarin kanku ba ne, kyauta ce ta Allah, ba kuwa saboda aikin lada ba, don kada wani ya ɗaga kai. bisa ga afisa Sura biyu aya takwas da tara, idan ka shaida da bakinka cewa Yesu shi ne Ubangiji, ka kuma ba da gaskiya cikin zuciyarka cewa Allah ya tashe shi daga matattu, za a cece ka, duk wanda ya kira bisa sunan Ubangiji zai sami ceto. Roma Sura goma aya tara da sha uku Abokina na ƙwarai, ko ka kira bisa sunan Ubangiji, ko ka karɓi ceto kyautar Allah. ko har wa yau kana ƙoƙarin ceton kanka ta hanyar aikin lada, muna roƙonka kada ka ƙi hanyar adalci ta Allah zuwa ceto, Allah ya san zuciyarka, ka faɗa masa kai mai zunubi ne, ka ƙetare dokokinsa masu tsarki, ka faɗa masa ka cancanci shan hukuncin wuta, sa'an nan ka gode masa domin ya aiko maka mai ceto marar zunubi wanda ya sha wuya. maimakonka, shi ne Yesu wanda ya ɗauki madawamin hukuncinka, sa'an nan ya ci nasara bisa kabari, ya tashi daga matattu. Aboki, ya kamata ka zo wurin Allah ta hanyar adalcin da ya kafa, babu wata hanya, Allah mai rahama, mai jin ƙai yana kiranka ka zo, zo gare shi yau za ka sami ceto. ka gazganta da Ubangiji Yesu, kai da iyalinka za ku sami ceto. Ayyukan mazani Sura goma sha shida aya talatin da ɗaya Idan ka dogara ga wanda dukan annabawa sun yi zancensa, sai ka faɗa mana ko kuma limamin Kirista da ke kusa gare ka. Yau darasi na ɗari ne, na ƙarshe kuma na tafiyar mu cikin littattafai masu tsarki, na gode domin sauraro. ina yi maka bankwana da wannan kyakkyawar addu'a daga cikin maganar Allah, yabo ya tabbata ga wanda yake da iko ya tsare ku daga faɗuwa, ya kuma miƙa ku marasa laifi a gaban ɗaukakarsa da farin ciki sosai, gare shi kuma wanda shi kaɗai yake Allah mai cetonmu ta wurin Yesu almasihu Ubangijinmu, ɗaukaka da daraja da mulki da iko su zama nasa tun farkon zamanai da yanzu da kuma har abada, Amen. Yahuda aya ashirin da hudu da aya ta ashirin da biyar Bari Ubangiji Allah ya taimake mu, Amen.